cibiyar fasaha sadarwa da ci gaban jama'a wato Center for Information Technology and Development da tare da haɗin gwiwar hukumar tallafa a ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID su ne ko suka shirya taron bita ga 'yan jarida da kuma sauran masu zaki domin kaucewa rahotanni da za su iya haifar da tashin hankali wato hate speech. or linguistic affiliation or religion or gender or region or Masana sun kota tabo illar yada rahotannin kara da kalaman batanci da wasu kafafen sadarwa ke yi inda cibiyar ta bayyana cewar akwai fa bukatar 'yan jarida su haɗa hannu da min dakile irin wannan lamari da ke kawo ƙasa ci baya. Malam Hamza Ibrahim da ke ma cikin manyan jami'an cibiyar ta Sida ya ciyar labaran kaya ko ɓatanci a cikin al'umma musamman wanda kafafen sada zumunta ke yi na matukar jefa wa jama'an kasa firgici da kuma tashin hankali don haka akwai buƙatar haɗa hannu waje guda domin kawar da irin wannan ɗabi'ar. matasa su ne kan gaba gaba shi yasa muka fi mai da hankali wajen tattaunawa da matasa ɗin a makarantu ne a ƙungiyoyi ne a unguwanni ne amma kafafen sada zumunta misali duk zaurukan da muka ga cewa matasa sun fi mu'amala da su mukan je mu zauna mu samar da wani ɗakin shan magani da ake kira misali kamar clinic eh, mu gaggaya wa mutane illolin waɗannan eh, eh, kalamai ta da tarzoma da hanyoyin da za a iya bi a kawar da su musamman a kafafun sada zumunta don su kansu eh, waɗannan kafafun sada zumunta na zamani din ai akwai ka'idoji da dokokin amfani da su ba su amince a yi amfani a yada waɗannan kalaman batanci ko kuma kalaman da za su iya tada jama'a ba. To wai ko mai 'yan jarida wanda aka shirya taron bita da suke cewa Yakubu Musa Uba wakilin kamfanin dillancin labaran Najeriya ne tanan ya ce sukan su ma shirya domin faɗakar da al'umma. Mun ƙara samun fahimta ne game da shi HSP kalaman ɓatanci da yadda za ka yi ka gane shi da meke, wani irin bayani za a yi ma matsayin ka na ɗan jarida ko sako da za a ba ka yaɗa yadda za ka tantance shi ka gane wannan yana kunshe da wayannan kalamai na tashin hankali da sauransu. To duk irin wannan abubuwa kuma mun fahimta in sha Allah daman can mun san da irin wannan abubuwa amma wannan abin ya ƙara mana fahimta kuma ya ƙara mana basiran yadda za mu gano shi ko da an yi shi a dunkule ne saboda mu kiyaye sannan ta ɓangaren mata kuma ma yadda ake musguna musu a siyasa da yadda mu 'yan jaridu za mu taimaka mu ba su ƙarin gwiwa su isar da saƙonsu to wai ko anya sauran al'umma sun ma san da illar yada kalaman batanci ko tunzurawa ko na hate speech ga mari ta bakin wasu a jiyun adama da taraba sunana baba yali kawo jimeta da na fahimta da hate wato kalaman tunzurawa ko kuma kalaman batanci domin duk inda aka maka kalaman tunzurawa zai sa ka kayi abun da ba kai niyya ba ko kuma cin zarafi ga wani in aka eh, yi kalma na ah, kalaman batanci ko tunzurawa gaskiya shi kalaman batanci bayi da bai da ma rana ko kaɗan domin yakan sa mutum ya yi abun da bai yi niyya ba ta kalaman batanci za a yin yaƙi ko tashin hankali. Sunana Ilyasu Jalingo. A danganta wajen kalamai da maganan gefen addini alal misali a ce in ga kana wani abu sa ce a ah, wannan rabu da shi dan shi'a ne ko kuma ce a ah, rabu da shi kawai wannan dan kaza ne dan kaza ne a ji ko dan izala ne ai shi yasa yake wannan magana ko kuma a ah, wannan dan dariƙa ne shi yasa yake wannan magana. To irin wannan abu ne a danganta abun mutum da wani abun da ba haka ba to wannan abubuwan kuma kalamai ne wanda suna da muni sosai akan yanayin rayuwa kuma shi yake kawo yaƙi yaƙi ma don irin wannan kalaman suna iya kawo yaƙi ƙasa da ƙasa suna iya kawo yaƙi a tsakankanin mutane ko ƙabilu. ya zuwa yanzu mahukunta najeriya na ma ƙoƙarin kafa dokar hana yada irin waɗannan kalaman batun da masana kuma ke ganin fada walakin wai goro miya. misali akwai gwamna wanda yake zaune muna da hujjoji wanda gwamna ne ya yi irin waɗannan lafuza da kalamai da sauransu so misali idan kana maganar doka wanda suke dokar a fara aiwatar da dokar akan wannan gamna mana misali hmm? ko uffan ba a ce ba kuma irin ko zaɓuɓɓuka da aka yi a baya mun ga bayanai da kalamai musamman zaɓuɓɓukan kogi da bayarsa akwai abin da ake kira dangerous speech ba ma hate speech ba wato kalami wanda zai iya tada tarzoma kusan na nan take an yi su kuma rikice-rikice sun bayo baya har ya kai ga kashe mutane saboda haka kaga idan har ana so a ɗauki mataki a magance waɗannan abubuwa me yasa ba mu ga an yi wani abu a wannan lokacin ba anan ya kamata ga misali ba kawai abin nan ba doka tana da kyau amma akwai ayyukan da ya kamata a yi su kafin doka Hamza Ibrahim kenan na cibiyar Sidat wanda kuma fata mako shine Allah sa ake yin abun da ya dace Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya